hoto na tara wani mutumin wanda ake ce mu Musa yana son Allah kuma yana bin dokokin Allah Allah ya kiri Musa bisa duwatsu Musa ya tahi wajen Allah mutanen shi ba su cikin su wannan duwatsu da Musa ya shiga cikin wa'annan duwatsun Allah ya zo tsaka wuta wannan duwatsun ya yi wani hayaki an yi wani ƙara da wani haske wa'annan duwatsun sun ka girgiza Allah ya ma Musa magana ya ba Musa dokokin shi Musa ya ba mutanen wa'annan dokokin sun ka ce mun yi duk abin da Allah ya ce Allah yana so a bi shi